أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ne ga godiya ga Allah madaukakin sarki mahaliccin wanda ya halitti komin da kowa da kowa kuma ya kaddara mana dawowa wannan yini domin ainihin ci gaba da wannan karatu a wannan yini da muke ciki na sha biyar a yau da hukuncin allah subhanahu wa ta'ala allah ya kaddare mu iya ganin abin da farko har zuwa sha biyar na wannan wata Allah ya amsa ibadan mu Allah ya sanya shi a cikin mizani da ba manta ba muna cikin wannan sura wanda ake kira suratu ibrahim kuma a karatun jiya mun tsaya a lokacin da annabi Allah ibrahim ya yi addu'a ya yi addu'a ga ainihin garin makka Allah kuma ya amsa wannan addu'a wanda ya nuna mana kenan falalan yin addu'a da gari musamman da ta amfana da su domin annabi allah ibrahim ya kai iyalinsa da ɗansa ismail sun zauna a wannan gari sai musu addu'a da neman albarka kuma allah madaukin sarki ya amsa wannan addu'a yi addu'an allah ya sanya garin da zama wuri ne amintacciya sannan kuma ya zama gari ne wanda tunanin mutane zai zuwa kaiwa wajen ko ba a gaya baka ba ka ga irin dandazo da ake tafiya ana tafiya aikin haji ana kuma tafiya aikin umra sannan a nan ne allah ya ije alƙibla wanda yake na musulmai a nan ne ɗakin allah wanda ke babba sun ƙasa ya tafi ɗakin ka'aba nan ne allah subhanahu wa ta'ala ya yi zan kai sallah raka'a biyu za a baka lada mai tarin yawa ba na wasa ɗaruruka wanda ba yake sha kurina ba a nan ne Allah ya ibe inda za a je a yi arafa a roƙi Allah kuma ya amsa akwai duwatsu a duniya amma Allah bai yarda ya sanya wani waje ba ta zama arafa ce wannan wajen akwai masallatai a duniya Allah bai yarda ya zama inda za ka je ka fuskanci ka'aba da dangadan ta kowane ɓangare ka tunan za ka fuskanta babu inda aka taba yi da ka kudu ko arewa ko yamma ko gabas kai sallah a karba in ba a nan ba a nan ne Allah ya da makka zakin ka'aba in ka kalle ka tafi ta kudu kanto ta yamma kanto ta arewa kanto ta gabas to nan ne za a kalla ko Allah madaukin sarki ya kuma karbi ibadarsa duk duniya babu inda Allah ya da ya so sharaf ɗaukaka da matsaya wani ibada kamar wannan wajen kuma nan ne Allah ya izini za su gana dandazo ana ma kin a kayyade mutane da su tafi ko ina da za a bar su ne kusan a ta tafi ko wani gari ko wata kasa za su zo su tafi nan ne kadai Allah subhanahu ana yin da irin wannan darajar kun ga wannan sakamakon addu'a ne da annabin Allah Ibrahim ne kuma annabin Allah Ibrahim ya yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira da shi ya nisantar da shi da ‘ya'yansa su ke gaba ɗaya a kankar su zamanto masu bautan gumaka saboda barna da illa da gumaka suke da shi na ɓadda mutane sanya mutane su fara bautan yanzu da kuma hasarar addini wanda ran lahira ba za su yi amfani da kokon ba to duk annabi Allah Ibrahim ya yi wannan addu'a da karshe kuma ya sake nuna cewa ya ubangiji kai ne masani na abu da dan adam ya boye ko ya bayyana inda za ka koyi wani abu amma ka tarfili kana ga mutane wani sako na daban to al'amarin al'amarin Allah ya sani Allah ne masani akan hankali domin babu wani abu wanda za ka koyi wa Allah abin da aka mai yi ko a kasa duk Allah ya ce da duk annabi Allah Ibrahim wannan yana tawassulu ne da kuma imaninsa tawassulu yake da imaninsa da kuma ayyuka da kuma nuna girman Allah subhanahu wata'ala da kuma tawadi to wannan yana nuna mana cewa kai ma in za ka yi addu'a ka sifanta kanka da ɗabi'a ta gari ka zaɓi lokaci mai kyau lokaci mafi yalwa ka roƙi Allah madaukakin sarki a ciki to sai Allah madaukakin sarki kuma ya amsa addu'arka sannan ka dinga roƙon Allah akan alheri ga jama'an da ma ba suna tare da kai ba ya duka Allah addu'ar da annabi Allah Ibrahim ne lokacin fa ba a mai da Makka ta zaman to a cikin lokacin amma haka yi addu'a wayanda ma su su rayu a wurin ba ba ma ba kuma zuku ba da nurin daji ne gaba daya amma haka yi addu'a sai na kuma daga baya sai Allah ya nuru da ya fito na don shi kuma baya ba shi ke nan ka yi addu'a ga al'ummanka da jama'anka saboda ibada ne kuma alherin zai dinga binka alherin zai dinga binka to a nan muka tsaya yau za mu tashi aya na 39 alhamdulillah na

to karka gode ma ni'imarsa kana furci da shi kana dindinawa a cikin zuciyarka annabin Allah Ibrahim ya kai girman shekaru sai Allah ya bashi yaya ga Ismail ga Isha kamar da malaman tafsiro suke fada ya kusa shiga shekara ɗari ba kaɗan sai aka bashi ɗa wanda yake Ismail haka ishar ya shiga shekara ɗari da yan wa'ansu kwanuka sai aka ba shi ɗa wanda yake ishar wanda shi ismail kamar yadda aka sani annabi allah ibrahim ya ɗauki mahaifiyarsa ya kai su can garin makka inda ya faɗa ya kai su wabi inda gairu zara'in wurin da ma ba a shuke amma haka Allah ta wata la zo azurta wannan wurin kuma haka mai yanzu irin sifan wannan garin ke da ba a yi judawa da ba ta yin noma da abubuwa makamantan haka amma za su ciyar da kai su tufatar da kai su kuma shayar da kai saboda dama dan adam kare duka cire tunanin arziki yana hannun wani a arziki na hannun Allah ne ka cire arziki a hannun Allah ne kila dan ka ne zai tunanin to menene wannan da sana'a take yi karfin ka. yaya kazanka yaya kazanka to shi na ganin cewa bai da ƙarfi zai yi sai da to Allah ba da kai sarki zai ba ka to arziki Allah ya ga dama arziki za ka kai arziki idan Allah ya ga dama wannan garin da muke ciki yau ta zamo kai kwata na Najeriya shugaban kasa ya zauna a nan yan majalisu na nan sanatoci na nan kowa da kowa na nan wallahi wallahi wannan ba mu wahala wa Allah abin da Allah ya gada ma shi ne ke yi wanda kuma bai sai rubu ne to duk wa'annan abubuwan Allah ya bashi zurriya ka duba ta gefen Ismail shi ne aka samu ne Muhammad wa alaihi sallam da dai da Larabawa da don ka koma tutula manzon Allah za ka ga yana kaiwa har zuwa ga Ismail shi yasa annabi Allah Ibrahim uba ne ya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi kuma ishaq za ga abin da sa su biyu yusuf da sauransu su eh, yakub saboda yakub ɗaya a wurin isma'il a wurin ishaq shi kuma eh, yusuf da sauransu ta na wurin yakub haka su kuma sassanar su ke tafiya galibin banu isra'il da su daga wannan gefen su ke tafiya to kun ga darin annabawan da suka fito ta ɓangaren ishaq shi kuma ta gefen isma'il sai aka samu annabi muhammad wanda kuma ya zama jagoran annabawa gaba ɗaya na duniya da wanda ka san su don da wasu san su da kun ga duniya ce albarka sakamakon ne addu'a da mahaifi ke yi shi yasa ba a san mahaifi zama yana da yawan la'ana yana da yawan fushi ga 'ya'yansa ta kalma mu muni wannan illa ne uba ana san tsakanin shi da ƴaƴansu Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka may Allah bless your life may Allah protect you may Allah get that protect you may Allah kaza da kullum irin wannan addu'a ake ta a dinga samu a wurin mahaifi tun kafin ma ka haifi ɗan ka yawaita addu'a saboda haka annabi ya koya daga lokacin da kai aure yau kafin ka sadu da matanka ku yi na a biyu gode ma Allah san za ku sadu ka yi addu'a ka ya Allah madaukakin sarki ya Allah da duk yaran da kaga dama ya Allah wannan iyali da ka bani wannan tsara da za mu yi Allah ka kaddari alheri a tsakanin mu ka kare mu da dukkan wani nau'i na sharri da ita ma ta da shi ko wanda sakamakon shigowar da gidan da ya bita sannan alheri Allah ka bamu. kun ga hikima da ke ciki na ɗaya ya mace in ka aure ta galibi kana iya aure cikin matsala maybe kukan titin da wani ne da kai da wani kun yi takara sai ka bugi kawai da rai shi bai baki shi ba ya je gidan wani boka aka kira wani aljeri ya sa mata matsala ko in za ka sami da ita ya kwallo mata da jini ya fita a cikin ko ya sa mata wani abu mai karni ta rika jin wari da ba ta so ko duk abun da ba ta bukata na abinci sai ta dafa maka abinci sai ke dana mai sa wannan abu a abinci domin ya zama ta tashin hankali tsakanin kai da daga gaba ba zaman lafiya ko ya dinga shiga jikinta yana tada maka hankali yana zage shi a yanzu ka kamar ita to shi sa manzo Allah ya ce lokacin da zaka sadu da matanka na farko to kayi addu'a Allah ya kare ka daga sharrin da yake tattare da ita alherin da kuma yake tattare da ita Allah ya kawo maka to kaga a lokacin mata ne da miji amma kar ka manta a lokacin kuna gina family ku ne annabi Muhammad ya ce idan ciki ya shiga to Allah subhanahu wata'ala ba zai ba mace dan dama ya yi ci wannan dan ba to amma ka ka samu matanka sai ya zamanto daga ashar sai kallon bulufin subhanallah irin movies waɗanda suke destroying tarbiyyar ɗan adam wai tsore wai sai ya kalli batsa a cikin waya sannan zai motsa mishi sha'awa ya iya saduwa da matan shi wani irin bala'i ne wani Suna irin sifar to kaga wannan kana inviting ɗanu da aljannu da kuma lalacewar gurbacewar tarbiyya Allah ya kiyaye wannan sufafin a sanya ya ce zamo da shalli wani rida za a haifa kada akwai matsala to saboda haka a lokacin kuna neman ɗani a matsayin ka na uba a sai manzo Allah ya kimta muku hanyar da za ku samu kanka ce ta hanyar ku yi wannan abu da aka shirya muku sannan ku sadu in ka tare ka tashi ka kai alwala ka sake dawo cikin matarka ka sake ci gaba tsara da ita to duk kana kare kanka daga abin da zai iya fito muku na zuriya to yanzu aka samu da'a wannan yanayin aka ba mu ciki kana ciyar da ka halal ba ka ciyar da ita haram kana yawan ta addu'an Allah wannan zuri wannan ciki Allah ta sauke shi lafiya ka sanya albarka duk abin da ake bukata shi ba aka yi ku da ka yi abin da suna yi tabbatar annabi muhammad ya karantar ya yi da kansa abin da kira tasiri idan an haifa maka da ana haifar ɗan kar a bashi komi a lokacin ka samu dabino ka wanke dabino ka sa a bakinka ka tattauna dabino sai ka buɗe baki yara ka zuba masa ruwan dabino ya harshe to wannan suna ce kamar Allah sallallahu alaihi sannan a wannan wurin sai ka samu ɗanka suna wannan shi ne suna ta duk wannan fa kana yi ne kana neman protection ne ko ya zama to a against evil irin shekarun nan ko wani ne wanda yake da halittar da ya zaga ɗanka zai maka baki duka ya wannan na da kyau amma shi an masa halittar bakin sa sirri sai rashin lafiya ya fara kama yaro ku duk wayannan abin ka kana kana kira family din kai kaga ta hanyar sunna to shi yasa annabi ibrahim kaga nan sai na godiya to kai ma ka rika yin addu'a kana mai nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala to shi yake sai alhamdulillah dukkan yabo mara adadi ya tabbata ga Allah ubangiji Allah zai wahabali wanda ya min baiwa a ya bani ala a bisa ga ma'al kibari tare da cewa akwai girman shekaru tare da shekara ɗari ba ‘yan kaɗan ko shekara ɗari da wani ɗoriya Allah ya bani ɗa Ismail kuma annabin Allah ya kaga baiwa sakamakon addu'a wa isha da isha kaga annabin Allah ne kuma sakamakon baiwa sakamakon ne addu'a yana nuna mana inna rabbi lallai ubangiji na la sami'u du'a ubangiji na mai jin addu'a ne ashe kenan anan addu'a sai zamo ibada ne mai zaman kansa ashe kuma idan ka roki Allah Allah ya amsa sai ka nuna godiya ga Allah annabi Muhammad ya karanta da mu ka fada kai sujuda sujuda shi kai sujuda ka gode girman Allah da Allah ya maka wannan baiwa kaga annabin Allah Ibrahim yayi addu'a Allah kuma ya amsa kuma ya tabbatar Allah yana jin addu'a shi yasa ubangiji ya ike addu'a a matsayin ibada kuma zai iya kowane shirkin ka idan ba ka yi ala raba karanta mana ayat ko su gani قال ربكم wannan maganan Allah ne wa qala rabbukum ubangijinku ubangijinmu gaba ɗaya ke cewa uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku ku roƙe ni zan amsa muku amma innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗanda suna ganin su sun girma sun buwaya sun yi suna ganin su sun isa ba za su roƙi Allah ba su manya ne yana da kuɗi yana da matsayi shi killa gwamna ne ko shi ɗan gwamna ne ko gaba ne ko wane ne wane ba yana mallakin motoci da gidaje da gonaki da sauransu shi ta roƙi Allah kuma yana da waya da zai kira dpo ko area command a kwamishi don sanda ta gani ne to ai da kai da su sai ku roƙi allah zai kare ku ayi sai ku roƙi allah zai kare ba wani abu duk wani karfin soja tinnakan nan da irin ƙarana da nan da ya shiga cikin jeji jeji da dalilin zai halbe shi ne da dalilin abu zalbe ta duniya kuna ma ya halbe ta yayin wani da duniya ya yi don Allah maka wasu abu nan shi ma ce ta da mutane to kai kana kallon ta da kai Allah ya ce in kana jin isa duk mai jin isa ba zai roki Allah ba to ka kyale ke girman kai shi idan ya mutu Allah zai shiga da shi jahannama yana wadatar abin da ake bukata yanzu ka roƙi Allah ka kiyaye Allah yana cewa a cikin su bakara ko ayoyin da ke sharɗan falayu minuri إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. wannan daga cikin sharuɗa na addu'a idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ina ne ubangiji yake ina nake ka ce da su ina nan a kusa babu wani abin da a cikin jikin ka yake kusa da kai sama da Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kake Allah yana ganin ya yana kallon ka kuma yana ganin ta kuma kafin kai abin ya so za ka yi abu saboda shi ya halitta kuma halitta ko baya gagarin Allah zuwa da to haka idan bayina suka tambaye ka ni a ce da su bari ne bari ujibu wata da'i ina amsa addu'an wanda ya daga hannu ya roƙe ni amma fa ma falyasta jibuli su amsa kiran da na musu wani yu'minu bi su yi imani da ni idan suka yi haka Allah yake tabba za su shi to ya ne ne ka amsa kiran Allah in ka yi addu'a annabi ya koyar da mu akwai hadisi tabbatacce manzo Allah ya ce mutum makafi yana cikin wahala jikinsa yi ya daga hannu sama yana ya rab ya rab to kun ga wa'in abin da manzo Allah ya mention a wannan hadisin to duk da cikin hanyar da ake amsa da wasu matafi ana amsa da wasu magabata za su tafiya su wani ce kar ka manta da mu sanya mu cikin addu'a ana amsa addu'a matafi wanda ya suka ci wahala a cikin tafiya a cikin kana cikin wahala na rayuwa ana amsa da wasu in ka daga hannun sama ana amsa da wasu sannan ka ce ya rab ya rab ya rab ladabi ne ana amsa da wasu sai mazalla bai tsaya wurin ba sai ce mat'amuhu haram wa mashrabahu haram wa gudu bil haram sai amsa ba uku abin da yake ci na haram ne abin da yake sha na haram ne an sha da shi haram to kaga abu uku nan sai ka dauko aka kai shi sharadin addu'a sai ka tsara cin halal sharadin karka cin halal karka shan haram ai eh, halal ka ci halas ka ci halas sannan kuma ka rayu a gidan da ake ciyar da kai halas shi ma wannan sharadi ne kaga hatta mahaifinka ko inda ake ciyar da kai zaka ba shara baba ko matan shi uwar da ka ba shara da gida nemo mana halas haka matan safari kuma zalla da ya faɗa wannan kaga wancan hanyoyi sai kuma ina abu ta suka disqualifying cewa yanzu addu'ansa ba za a amsa ba amma kana so a tafkin addu'anka kula da wa'annan abubuwa sannan ka bar wa'annan abubuwa to shi kenan sai manzo Allah ce fa anna yustajabu lahu to ga kiya suka sharuɗa amma kuma ga wani abubuwa da ta zama nuto alaka kai to ya kuma za ka karɓa masa addu'a kun ga shi kenan ta halal za ka zai addu'anka in ka sha halal za ka zai addu'anka in kana da ke tufatar da kai halal za ka biya duka amma kace halal haram za ka disqualify naka to jama'a mu ɗauki wannan musa a mizani yaya rayuwar mu yanzu take tafiya ya muke hada-hada a manyan ma'aikatanmu sannan sai mun create makamu problem sai a zo a ce a cikin gidan rediyo jama'a a rika yin addu'a wani yin a za a yi bayan haram kake ce mota ka haramun ne ba ce gidan ka ba karfa karfa kai ka ba ta wani kai ka jawo ruwa ko ka ce jama'a su su addu'a ɗaya sai ina ce yi su kuma mutanen da za su addu'a su ce su akan wani abu na sadaka kuma su sun haram din ne in an ba su sadaka su ma sai na su rabo ke ba za su yi addu'a ba dama ko sun yi Allah bai so saboda haram su ma ta'ammali suke da haram kun ga yadda jama'a suke rike ta kansa a cikin rayuwar duniya to amma annabi Ibrahim duk wa'annan abu ne yake yi to sai Allah ya ce ku yi imani da ni kuma ku amsa kira ta kiran Allah ka ji abin da Annabi Muhammad ya fara to wallahi duk abin da ka rubuta Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai yi manzo Allah yana fara cikin hadisi ce yustajabu li ahli ma lam yastajal Allah yana amsa addu'ar kowa daga cikin mutaka idan yi hakuri bai yi gaggawa ba to sai annabi Allah Ibrahim ya ce ubangiji na yana jin addu'a tabbas Allah yana jin abu sai ci gaba da addu'a rabbi ja'alni rabbi ja'alni min salati wa min Allah subhanahu wataala ya cigaba da bayani yake ce annabi Allah Ibrahim yace rabbi ja'alni muqimat salati ya Allah ka sanya ni a cikin masu yin sallah sallan da ake kira mutane da wani wani lokacin sallah ya yi sai ka iya ta kwanciya a kan sai na wata kwanciyar da ya sun barci haya sai tashi ko kuma a lokacin ne zai karbi ba ko kuma a lokacin ne yana da wani program da yake bi ta ga wannan matsala ne sannan kuma akwai alhera ki ba abin da shi dan baya sai ga mutum na yi kamar sallah shi da bai sai sallah shi sa magabata kuma suka jace mu kansu magabata na kwaye kuma sallan shi ne number 1 agenda manzo Allah yake fara cikin hadisi Allah Muhammad yake cewa awal ma yi hasa ba bihin abin yau ba mai amali a salam farkon abinda za a fara dubawa na yi tambayin rana a shine shi sallah idan sallar ta gyaru duk ayyukansa ta yi kyau amma in sallar bata gyaru ba ku babu wani abu kuma da za ta samu ba za ta shiga wallahi duk wani abun da in sallah ba ta yi kyau ba wallahi ba ta aiki baya da shi ya sa ai Allah yake fara a can an kabutu ko na salata tanha ana wa annabi ka karanta abin da aka maka waye a kai sannan ga maganar sallah ku yi sallah jama'a domin ita sallah takan ruguza miyagun ayyuka ne tana lalata alfasha da miyagun ayyuka ma'ana idan kana yin sallah kana yi ne yadda Allah ya ce kana yi yadda Allah Muhammad ya ba za ka yi sallah ta sakire da Allah ya sallu kamar aiki muni usalli to duk lokacin da ka tsaya sallar nan ubangiji subhanahu wata'ala yana kara maka imani da kusanci zuwa gare to za ga imanin ka jimo imanin kana rika karuwa to shi ke sai ka tsallake aksa black star problem a rayuwar amma jimo ana don ka kasa ana don kasa asabar kana wasa da sallah to kuma nan ciki karuwa kuma kana nisantar al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka sallah kan kara imani da kai ka matsayi wurin Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka annabi Allah Ibrahim yace ya Allah ka sana cikin masu yin sallah wa min zurriyyati da zurriyata wayanda suke raye da ni da wayanda ma za su zo a baya rabbana ya ubangiji wa taqabbal du'a ya Allah ta amsa wannan addu'a da ka amsa rabbana ya ubangijin mu ikfirli ya Allah ka gafarta mini wani walidai da iyayena sai malam ce a haza wannan addu'ar da iyayensa ya ta bayyana lahu ada wata goma lillah gaba ne bayyana masa cewa iyayen nasa nan za su yi jura da Allah subhanahu wa ta'ala wanda kamar da Allah ya faɗa ke saboda haka a lokacin bai bayyana masa amma kun ga sosai na ɗa da iyaye ga su ne kuma ta suke bauta amma kuma haka yake sanya su a cikin addu'a na neman gafara ya sake cewa walil mu'minina ya Allah ka gafarta wa mu'minai gaba ɗayan su. su zamanto sun tashi salon alon a yaushe yau mai ya a lokacin da za a tada mutane a musu misali domin me dukkan 'yan adam masu kuskuri ne kaga ba su zo balantana ba su yi laifin amma manzo Allah ya faɗa mana hadisi yake cewa Allah ne da kansa ya fara hadisul qudsi wanda yake cikin bukhari da hadisi da cikin sahih muslim yake cewa ya ibadi ya ku bayra innakum tuqtuna bil layl wan nahar lalle kuna yin laifi da dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafaran zurbai baki daya saboda haka fastaghfiru ni aghfir lakum ku yi ni ne kuma gafarta sanan ku tuba koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga wannan addu'a yan uwa da annabi Allah Ibrahim yake yi Allah ka gafar Allah ka sa ki sallah ya kuma cikin sallah da zuriya ta to kenan ashe ishara ne a kanka family ɗinka ka zama to kana umurtar su domin shi annabi Ibrahim ya wannan addu'a sai ɗansa Isma'il kuma da ya zo shi ma sai Allah ya ba mu labari kamar da ya bata so su mai ko wasu kitabi Ismail na annabi ibrahim ne bayan ya yi godiya da allah ya ba da shi ga addu'ar da mahaifinsa ya akan ya allah ni ka sa ni a cikin masu sallah kuma da ƴaƴa da zuriya ta yanzu kun ga babban ɗan sai aka ambata a nan sosu maryam Allah ya ce kalabar ta labarin annabin Allah Ismail a cikin Alƙur'ani da domin mutum ne mai kiyaye alkawari sannan ya kasance yana umartar family dinsa da sallah da zakka da kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki kuma shi amintacce ne a wurin Allah me ya kai masa wannan matsayin sallah kiyaye alkawari zakka da sauran bangarori ta abin da ya shafi ibada ashe family ɗinka za ka zauna da su da 'ya'yanka at least two hours da aka baka ka ware kanka wani lokaci kai at least one hour aka ko hours a week ka ɗauki kwana ɗaya a month ka ɗauki kwana biyu ko kwana uku a ya ka ɗauki some days kana training ƴaƴanka eh, kana training family ɗin matar da ta kuskure ka tambaye ta wanda ya kika haka da ke yi kaza da ke yi kaza dan ka yi kaza miki da wallahi da ake rubuta ba kuma kana taimaka musu ne idan family duka suka suka wani abu na karanta abin ya dawo ruwaye wurinka in nan kai da ya kuskure dan wa za a ce dan wani ba a san mamanci ba amma uba an san shi ga kuskure ne sannan kuma za a tambaye ka za a cikin ɗinka ran lahira za a interrogation ɗinka akan family ɗinka ya kai saka suka lalace duk za a maka wannan tambayar to ka ya za ka ji gaban Allah ka fasa tambayoyi a yi shi of the upset za ka yi a tilfin ofishin Allah ta tambaye ka you can't dole ka je da imani ka je da imani shi ke da Allah subhanahu wa ta'ala duk ba za ta ba ka sallaci ko min girma ka ta dande ka gaban Allah ba za ka yi da ta dande ka to annabin Allah Isma'il kun da shi ne ya sa to kai ma ka yi haka saboda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sannan kuma sake mana wannan ayar ashe abunda mabashi ke bukata shi addu'a da neman gafara mamaci ya fi son ku dinga yawaita istighfari sura Allah ya gafarta mu za ku rubuta makaranta fatiha mu yi kaza mu yi kaza ya fi dawa a masa istighfari kuma daga ran da mutum ana ce wani ya rasu to ya fi bukatar kai addu'a daga nan kafin ma kai shi haka ne zai yi kuma ana kai shi ana sanya shi a cikin kabari ana rufe shi karkafar wajen ka tsaya a kansa kai masa addu'a annabi ce istaghfiru li aqikum ku nema wa dan uwanku gafara wa qalu lahu tasbih ku ma masa Allah ya ba sa dama ya amsa tambaya fa innahu al'ana yus'alu yanzu yanzu za a tambaye shi to kuka annabi Allah Ibrahim na neman gafara bari yi ga mu'minai da zuriya da wane ne da wane kuma don da ya fi tafiya wanda kai kai mafanin da kai ka 'ya'yan da ka haifa da iyayenka shi da addu'ar da yake da saboda Allah ya ce wa Allah laifa da ihsan illa ma ta wa anna sa'ahu sawfa yura thumma jazahu jazaa'al awfa dan adam abun da yake na ke saka masa da shi sannan kuma dan ta kamar da albani ke fada ne sai tsin yana da cikin tsoro wurin kamar da ka samu to ka dan kai masa addu'a ko kai kuma dan ta ko zai ji kamar da sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tahsaban Allah wala tahsaban Allah ghafilan amma ya'malu الظالمون نعم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا amma ya'malu zalimun kada ku ta taba tsammani ko ku yi zaton cewa Allah subhanahu wata'ala yana rafkana bai san abin da azzalimai suke yi ba domin kar wanda zo yana tunani ya ce a to kun ce sa'a ma Allah ne ake shigan matsala yaya ga sha America ba ba sa sallah ba sa kaza ba sa kaza amma kuma su suna cikin hutu kai kake da na? kar wani abu shi ne ya dauke ka ya sa ta yi wani kan wani ce ga wani tafi yana da mota da gidaje ai bai bautar Allah a shi na shi da bai yake a duniya ya haka annabi ya faɗa a duniya wajen da wa jannatul ce. duniya kurkuku ne na mu'mini amma kuma aljanna ce gawa ga kafin wanda bai yi imani to kar yi tsammanin cewa duk abin da alzalimai suke yi na laifi ubangiji wata ala bai san da shi bari a inda ma yi yu'asiruhum Allah yana musu jinkiri ne kawai bai musu azaba ba zuwa ga yaushe liyaumin da shi kasa fiye a lokacin da idanun zai ido zai rera fata yau shi ke nan shi ne ranar alfiyama a lokacin sai za ka ce da nasa su kuma za su ga kaskanci da zai bisu a wannan lokaci Allah ya ce mutsiyina مطعين مطعين لا يرتد إليهم Allah subhanahu wata'ala yake cewa kafirai a wannan lokaci a kiyama kenan ina zaka ga su sun fito musri'i za su fito da gaggawa muqni'i ru'usihim suna halin masu tsaga kawunan su sama ila sama za su daga idanun su sama wanda a lokacin layar taddu ilaihim barkum idanun su kokin tawa bayan wa da afidatuhum zukatansu kuma a lokacin hawa khaliyan min al-aql babu hankali babu komin a ciki saboda sarita saboda sun saki Allah a rayuwarsu na duniya sun hole an ba su jin daɗi su sun shi ya to ga matsala kuma da suke kanta a wannan wuri Allah ya ce da wannan ya kai manzo mai girma wa anzir ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وأنذر الناس كي وقتاني فوائد الجميع المبادئ يوم يأتيهم العذاب على وقت su قديسون وسكرغني سفتن سوى عذابنا بمثلا كي wallahi ka musu gargadi a wannan yinin da azaba zai bayyana shirar alkiyama fa yaqulu allazina zalamu zaka ji wanda suka yi zalunci su ne kafirai min da abinda za ka ke rabbana ya ubangijin mu akhirna bi an taruddana ila dunya ina ma Allah ka dawo da mu duniya ka jinkirta mana ila ajalin zuwa ga dan wani lokaci zamu zauna a duniya ajalin qaribin dan wani lokaci kusa ba ma'ana a dan basu su kwanaka kai har ne lahira zai gudu ko da kwana da ya dace duniya yana ganin zai gaba biyayya ga Allah ya koma ya samu ni'ima saboda ni'iman da ya ga an ba ma bayan Allah madaukakin sarki nujibu da'awataka wallahi za mu amsa kiranka ya Allah بالتوحيد تعني كلمة ونتبع الرسل وزعم جمل ظننك يا الله فيقال لهم توبيخا في أكيد أولا لغة عربي للجنس أو لم تكونوا أقسمتم عشان ده بخيران توابا أهل كردوني من قبل أداك كوكران تفكيران تواشي و ودنا تبا ذاك بالله سبحانه وتعالى الدنيا ba ku yi haka ɗin ba malakun min zawal cewa ba za ku gushe ba an ha ilal akhir har zuwa la za ku yi tabin Allah ba ku yi wannan ba amma ai an karɓi mun ba kun yi musu ai kun yi rantsuwa a da a baya aka kuma ba ku lokaci amma kuma bata amfani da ku ba sai Allah ya ce wasakantu na wasakantu bil masakin alladhi نعم تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال الله يتي وسكنتم كن زونا في مساكن الذين ظلموا كن زونا أجروا وإن suka zalunci amfusahum kawunansu wata bayyana lakum kuma ya bayyana muku kai fa fa'alna bihim yaya muka yi da su wanda suka sa adawa samudawa ai kun samu labarin su amma duk wannan ya sa kun bi Allah wa darabna lakum al-amsal Allah ya mun kawo muku misalai daban-daban amma duk ya sa kun bi Allah ya za ku yi burin cewa a mai da ku duniya ko a mai da kuma abin da za ku Allah ya ce wa kad makaru وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم Allah ya ce wa kar makaru sun ta yin makirci sun ta yin kulle-kulle kuka zauna a tare da su kuka zauna a wuraren su sun yi makirci sun yi tsiyansu makarhun wa makaru makarhun sun iya makircin da za su yi na kulle-kulle sun bin Allah toshe al'umma da hanyar Allah ba da wata lantsa kafafe zagin annabawa cin zarafinsu wa inda Allah ya makruhu Allah subhanahu wata'ala ko duk abin da suke na makirci to a wurin Allah kuma masali ne da abin da suke na makirci kuma yana warware wa'annan makircin da suke tun bakin da suke a hannun Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki a ilimin sa kuma Allah ya musu sakayya a kai saboda haka yanzu ba za ku yi da abu kuma da ba abin da za ku yi sun yi makirci makirci Allah kuma ya warware makirci wa in kana masarhum la tazula minhu aljibal ko da kuwa duwatsu za su yi gushewa saboda irin makircin da suke kukullawa sun yi makircin amma kuma Allah ya warware kuma Allah ya ɗaufansa na irin abin da suka yi wa annabawansa kuma yi maganin su. Allah ce fala ta saban da ba. إن الله Allah ya ce falata ta banna Allah mukhlifa wa adihi ba kar ku taba yin tsammani ya kai manzo mai girma kar ku yi tunani mutanen ka kar ku tunanin cewa Allah madaukakin sarki ba zai ma'ana falata ta banna Allah mukhlifa wa adihi kar ku tsammani cewa Allah zai saba alƙawarin na taimakon annabawansa a'a Allah zai taimaki manzanninsa domin inna Allah azizun Allah mabuwayi ne mai karfi ne wajen mulki zintiqab kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne saukan fansa ne ga wanda ya fa'a masa kafiri shi ne abu kai abu kai ma a maka shi ne intiqab Allah ya ce yau ma tubar jiru. Yau ma tubar jiru al-ardu ghayra al-ardi was-samawati ce a yaushe Allah zai ɗan fansa ga masu sa'a masa sai ce yawan tubaddalul arba a yirin nan da ƙasan nan da kake gani majal za a canza ta ghairal ardh ba da ba يوم تبدل غير والسماوات عين da za a canza ƙasa da kake kai ba wanda ba da sannai za a kekece ta za a farfasa ta babu wanda ka taba sani a ciki ma'ana wanda ka taba sani irin kasan da karar a kai Allah zai warga ba za ta bari saman ma da kake gani ta ma za a fasa ta za ta rubuje to yaya a lokacin kuma wa barazu lillahi wahid al-qahhar jama'a gaba ɗaya za su fito daga kaburburan zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala kasa a lokacin an canza kenan yanzu kasan da za a yi kiyama a kai ba wannan kasan ba wata kasa ne bai ba na kiyya fara wanda kuke da tsanni kamar da ya zo cikin hadisi na buhari da muslim hadisin sa'ad bin sa'ad a wani ruwaya kuma na imam muslim an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka rubuta sama aka rubuta kasa to ainin nas yawma ina mutane su ya rasulullah qala sai manzon Allah ke ala sirat suna na akan sirat kuma sirat na fara da kai ba a cikin ba wannan lokacin kuma kaga al'amarin na Allah ne saboda haka a wannan yini Allah subhanahu wata'ala ya ce wa taral mujrimina zaka ga masu laifi manyan kafirai zalimai yau mai irin a wannan yini mukarranina an daddaure su daure fam tare da shedanun su fil afar a cikin mari a wannan lokacin ne ba wanda Allah subhanahu wata'ala ce faɗa Allah yake ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabahu bi yaminihi fa ba wanda za a yi zuwa ayoyi akwai matsala a ciki wannan fa a kiyama bawan Allah na kirki wanda aka ba shi littafi da dama bayan can kasa Allah ya ce shi ta zai zo cikin sauri amma a nan Allah ya ce littafin ana baka ta dama za ga mutum ya zo rin iyalan shi yana ga littafin kowa ya gaba ko yaron ka da ka haifa mana kai ina garin nan fa akwai doka dina fa position da ta dauka dan ne na kan mutu wannan abu sun wanda da gidan ba 1 2 3 sun sami shi wani abu kuma ta ba shi sai abu da ina sauka a cikin kira da waya ba ba na da kiran ba Allahu kaga haka ke so yaro kaga amma yaro yaro da bai dauki wani abin jiki zai ya maka shiru zai za ka ya dawo kidawa gida da wuri na a bace dan yaro da karbi sai je sabu bayar sai kake in ya dauki 20 sai share zero bayan ka su ma ka gani sai bar nan baki to ya za ya baka result ba idan Allah an sa ta ce ka kasin zero kuma ga abin result din ya nuna to yaro haka yake wani kuma ya dawo ya ce ba ba su result da ba kuma an ba shi to saboda haka a lahira ma haka kana samun littafi da dama kana Allah Allah ka je wani kwana ka juya ƴan uwanka ne kana da samu kai ka tsallake ba ruwanka da kowa kowa tana shi ta kai ta kai to shi ma wanda ya laifi aka ba shi littafi ta hagu zai ce ba a ba shi littafin ba ya ki gidari ba ba shi ba ko ƙarya yake an ba shi to yana wanda kai tsakariyar ne Allah zai ce shahidin da muke nema ke Allah zai ce ku zu ku tagarci nan ne ku kamo shi dan Allah ko a duniya ka ce a kamo ka me yake da zamanin ba ina ce nan masallaci ne a ce kai wani laifi ko lissani manka kana zaurari sai ka haji motar polis a nan tsakaninka da Allah za ka tsaya wala ba ka tsayawa fita za ka yi karanka a wutar da ku zo ku tabo idan ne in ku tabo ku gai ku tsaure shi wala za ka ake sa mutane mai ne a anan Allah su wata wataala yake cewa a kiyama fa za ka ga mujirmai lalatattu taral mujrimina za ka ga mujrimai yau mai izin a wannan rana mukarramina an daure su daure fam da shiranin fil asfar a cikin mari sarabiluhum Allah subhanahu wataala ya sai rigan su da yake jikin su min kafiran na kafiran wani tafashashen kadiran ko ya zama an yi da ruwan zafi ko an yi da nau'i na azaba wanda yana farfasa jikin sannan kuma wata bisha wa haƙumin na fuskansu a lokacin wata ta farfasa da wuta Allah ya kiyaye Allah ya sa kai mu shiga wuta Allah ya ka sa mu shiga wuta Allah subhanahu wa ta'ala me yasa ya haka li yajzi Allah yajzi Allah kullu nafsin ma kasabat inna

domin ya sata ma kowace rai da irin abubuwan da ta aikata yan aljanna an ba su littafin ta dama sun fice yan wuta sun ka jira su ta hannu sun ta ce sa karka yadda rika ka kyauta ta hannu kana da ba kar kai ka bayan kar ka ba idan ɗabi'unka ne karɓa wa mutane ke ta gwara ba kana karɓa to ban sani ba wata kila alama ce ka yan wuta ban fa faɗa wa fa I did not mention that amma ina ka kyauta sabu kuma kai kana son ka bayarwa to killa sani ne ne ka tafi sai za ka ko ba ka ba amma in an baka ko miliyan na aka baka ta go sai a'a ko ba da shi da ba dan ya zama to mai albarka amma na san nan aka baka kyautar miliyan da ya ko miliyan ba ka hagu wanda za a yi bold killa da gudu za ka ɗauka <laughs> Kuma ba haka ba saboda kana ci an hana ka to amma a <laughs> ran ma ta sai a gyara daga baya a yi To <laughs> saboda haka jama'a mu mu tafauci da wannan sai to Allah ya ce liyajzi Allahu kullu nafsin domin Allah madaikin sai ta saka mu kowace rai ma kisa kasabat ila abin ta aikata min khairin fa khair wa sharr kuma fa sharr inna Allah lallai Allah madaukin sarki sari'ul hisab Allah bai gaggawa ne wajen yin hisabi Allah zai hisabi ne a yin rana a kwanakin mu na duniya kamar yadda a bisa ma'ana a ce kawai daga safi haka zuwa ɗan ƙarfe ƙarfe bakwai na safe kawai zuwa tara ko goma Allah ya gama da jirgin duk mutum da aka yi duniya a ƙarshe ya ga kuma shi ɗaya zai hisa ba wani mala'ika to mala'ika abin da za su kawai sai Allah ya za su kewaye ku ne akwai aljanu su kewaye ba ko mala'ika su kewaye duk wani mugu aljanu mugu za ta gaishe iri iri wala za a gaishe wani isa duk da wanda ya isa kuma ya gudu a yau da gudu ba Allah zai sai Allah ya ce haza balagul linnas haza ai wannan alqur'ani balagul linnas ai saukakke ne domin me ya isar da sako zuwa ga mutane wannan alqur'ani wal yunzaru bihi kuma a yi gargadi da shi alqur'ani wali ya alamu domin ko mutane su sani bima fihi min al na abin da ya kunsa na hujjoji annama cewa huwa ai shi hujjan huwa ilahun wahid Allah subhanahu wata'ala shine hujja kankat Qur'ani na tabbatar da haka ne yana koya maka ne saukakken littafi ne ta isar da sako zuwa ga mutane a yi wa'azi da shi gargadi da shi al'umma su sani bayan Allah su sani hujja ce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne ilahu abun bauta wahidu shi kadai wal yadhakkara ulul alba kuma masu hankali ashabu da kungiyar masu hankali masu tunani su wa'astu da alqur'ani wa'anda suke bin alkur'ani domin Allah ya ce innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya rahmani fa bashiruhu bi maghfiratin wa ajrin masu asuwa da alkur'ani sune wa'anda suke bin ina ne alkur'ani yake ma samun ladan alkur'ani wa'anda suke bin ina ne alkur'ani yake wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka abin da kuma ne Allah ba ta kuma mulada wanda ba mu kure Allah ta Allah ya yi mana kuma kamar